assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa mu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau so bidiyon mu na yau abin da zai koya muku shine ta yadda za ku hau da kanku a kan kwamfuta wanda muka yi shi a cikin kwamfuta to yanzu mun samu muku hayya yadda za ku yi shi a cikin wayar ku ta hannu insha Allah ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga yadda za ta kaya da yadda kuma za mu haɗa shi kenan mutum ka tsaya allura da kyau ka ga yadda muka abu abin dake dake har zuwa ƙarshe insha Allah kai farkon shigo a cikin wannan tashar ce tamu ka daure daga wani subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo sannan a dinga yin like da comment saboda comment ɗin da kuke nan gayi shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu san cewa abin da muke nan gayi yana nan ga burge kuwa ok mun gode kawai yanzu mu je mu fara aiki kawai insha Allah yanzu nan bayan kun dauko bagwaron kamar hakan ga menene za ku yi za ku ce ku dauko hoton naku wanda kuka yanke misali yanzu za mu dora wannan hoto gashi hoton gashi da kuna gana yanke kenan ku idan kun ga shigo za ku yanke hoton naku na san da yawa daga cikin ku masu kallon mu sun san yadda ake yankan hoto a cikin wannan application wanda kun bi sani ba ga wurin da ake yanka inda an kasa sa kwata a wannan shine za ku danne kamar hakan ga idan hoton naku ko ka shigo nan za ku danna wannan abun sai kuna kewaye hoton naku har zuwa ƙarshe kuna gani hakan gane za ku yi har ku yanke hoton naku ok inda mu yanzu mu yanke hoton namu bar mu kawai biskan aiki gadan gadan ok insha Allah yanzu bayan ka yanke hoton naka za ka ɗauko shi sai ka yi zoom in shi misalin daidai yadda kake buƙatar shi can ok yanzu za ka na rage mai haske sai kana duba cewa kana duba gani ina ne ya yi daidai da kai inda kake bukatar shi kuwa ok yanzu misali nan ya yi daidai gare mu yanzu mu ne za mu yi za mu danna wannan abun abun shafewa wannan shi ne za mu danna kamar hakan ga ok sai mu danna wannan inda an kasa shaf kuna gani shi za mu danna hakan ga sai muna cike mai hasken shi ok sai muna ƙara mai girma oh sorry idan muka hiddo shakan ga sai mu ƙara mai girma sai mu jawo shi zuwa daidai kamar nan kenan ok sai mu dana don ok yanzu foton na haka za ku gudu ne eh, mun kawo muka yi ta yadda za ku yi shi cikin sauƙi a cikin wayar ku ok yanzu sai kuma ku je ku ɗauko hoton na biyu kenan ga yanan kuna gani wancan kwamfuta shine aka yanke anan yanzu ya ne za ku yi mishi za ku fara mai girma daidai da foton ku na background kuna gani kun ga kai tsaye foton ya kuma bayan kwamfuta ok yanzu biyu za ku yi kawai za ku danna mishi dan ok yanzu halla kuma me za ku yi kun nan kwamfuta tana gaba gare mu kenan ya kamata a ce in dai abun zahiri ne ake son ya zai kenan za a samu haske a daidai wannan wurin haske wanda kwamfuta take haskowa because kenan tana nan ga aiki kenan ok yanzu za mu je mu ɗauko hasken nata ok ga yanan shi ma hallo sai mu ɗauko shi shi ma hallo sai muna jan shi daidai mu cike shi daidai abin gashi saboda abin a rage ayi aiki sama ne na daidai ne yake kuwa ba sai ka tsaka sha wata wahala ba insha Allah mun kawo muku hayyace ce mai sauki ta yadda za ku hada shi a cikin wayar taku ok yanzu bayan ku yi hakan ga kun gana akwai abin baki yanzu nan hannun ku na dama za ku ja kamar hakan ga ku je ku iske inda an kasa blend kuna gan shi nan wannan shi za ku danna blend sannan kun ga yadda muku rubutu ga sunan kala kala nan sai ku danna bisa kan eh, screen ok kun ga kai tsaye bakin ya bace ya bar haske kawai kuna gani kun ga yanzu hasken ya haske na saboda ce kenan wannan kwamfuta tana kunne kuma tana nan ga aiki ok kenan bayan ku yi haka menene za ku yi kawai za ku je ku ɗauko wani logo na ku bi ma'ana tambari kenan idan kuna da tambari wanda kuke nan ga ɗora a kayan ku a da wani lokaci za ku ɗauko shi kamar hakan ne ok mu wannan shine tambarin mu za mu je mu yi mai dan style ok sai mu gashi daidai na mu aji idan kana buƙatar kai shi can ko nan ko duk inda kaga dama za ka aji abunka to mu nan muna buƙatar mu aji shi a daidai wannan wurin ok yanzu kawai sai mu Allah kun gani kawai hoton namu ya kammalu insha Allah duk abubuwan muka yi aiki da su a nan wannan wurin za mu ajiye muku su a ƙasa ga wannan bidiyo za ku je ku iske layin ka insu inda za ku janyo su kuwa ok yanzu mun gama hoton namu yanzu sai mu je mu ƙara mai haske ta yadda zai fitar kyawu kuwa eh tun na tarsuwa da eh, wanda bai mun subscribe ba daure ya danna mana subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa na ya yi like da comment saboda shi ne zai nuna mana cewa abin da muke nan ga kenan yana nan ga burge ku ok mutanen muna tare da ku insha Allah ok yanzu bayan ka gama hakan ga zaka danna wannan gurin inda an kasa draw ok Allah sai ka tana da rau zai baka wannan fuska kun gana nan hannun ku na hauni akwai wasu nan guda uku za ku taba su kamar haka sai ku danna a eh, save image ok yanzu za mu danna save image kamar haka ga Mr. ok yanzu kawai sai mu fito daga cikin eh, application ɗin ok sai mu je mu shiga eh, a cikin gallery mu sai mu ɗauko eh, hoton wanda yanzu muka gyara yanzu ok gashi nan hoton wanda muka gyara yanzu sai mu yi partage din shi zuwa cikin adobe lightroom shi ma application ne mai kyawu wanda yake gyara hasken photo ta yadda zai fitar kyawu ba ok ke yanzu hoton namu ya shigo a nan ga shi nan hoton kawai yanzu idan mun shigo nan ne za mu yi hannunku na dama nan kuna ganin abubuwa ga sunan nan layi a wannan gurin na farkon za ku taɓa wannan mai abun alamar hasken rana kamar haka kenan yanzu nan za mu taɓa eh, contrast za mu kuna gani kuna ganin amfanin shi ko zai gyara maka hasken image ɗinka ko ba wai gyaran foto kai ba wannan application yana da kyawu wurin eh, gyara hasken hoto ba ok yanzu za mu mishi hakan gaya sannan kuma sai mu yi ƙasa ga su inda an kasa ambur kuna gani ambur shi ma'ana shi haske ne ke ƙara misali foton na kun zo yana dubu hakan ga za kuna ƙara mai haske sai yana fitowa da kyawu ba ok yanzu kuma sai mu yi ƙasa na inda an kasa nuwar cikin foton naku inda akwai wani abu baki shine za ku ƙara konawa kun ga yanzu baki ga shi yana konawa kuna gani abun rigata in ya kan kun ga ya haske da yawa kenan haka zai yi mishi baya kaɗan sai yana yin baki da gashi ne duka kuna gani idan ma kuna da wani game <laughs> duka zai yi baki insha Allah ok bayan ya kare ya ganga za mu rufe shi Allah ga wani abu nan kuna ganin abun kamar abin temperature za mu danna shi kamar hakan ga shi kuma idan mun shigo nan menene za mu yi kun ga nan sama an sa melange sai mu danna wannan melange yanzu cikin hoton namu launi kala nawa ne gare mu wanda a cikin hoton namu kun ga muna da masara da baki da kuma fuska ta kata kenan idan ina son karin fuska ta haske mini ne zan yi wannan gashi kuna ganin shi na biyu bancin ja to kwalaron ganin na biyu shi zan taba idan ina so in karin fuska ta haske kuna gani kamar haka kuna gani kun gani kenan haske da kuna gani fuska kawai yake gyara bai taɓa komi illa fuska ta kawai zan karin fuska ta haske kamar hakan ga kuna gani yanzu masara ta ta saura shi mahallo sai mu danna wannan kular masara kuna gani sai muna ƙara mata haske kuna gani diwa masara kawai zai taba bai taba wani abu in ba masara ba kenan wannan application yana da amfani ga mu duka ko ba wai gyaran foton ka yi ba idan ka yi doki foton ka bai haske sosai ba za ka shigo cikin wannan application ka gyara ma foton ka haske ta yadda zai fitar kyau ko okay kuna gani okay yanzu kuma menene saura kun ga yanzu cikin nan ga tsawa ja wannan ita ma za zamu danna kular tsawwa ita ma sai muna ƙara mata ta in mun ga dama mu kona ta hakan ko kuma ta yi haske yadda dai muke bukatar ta kwa okay yanzu ne ya saura kun cikin foton akwai wani abun bula bula kuna ganin shi nan Allah za mu danna wannan kular bula kasan da yanzu za mu yi amfani da na farko kayan mu da na biyu kun gani bula ne kawai zai gyara ma hasken shi kwa yanzu sai mu danna na biyu wannan shi ma hallo sai muna kara shi okay kuna gani bula ne kawai yake taba bai taɓin komi in ba inda akwai bula ba ok yanzu mun ya ganga sai mu danna termine saboda wannan kalolin su ne kawai a cikin foton namu termine shi kuma wannan wannan abun da shi yake amfani zai saka muku wani baki da koji ya ga angle misali ina ina son fari fari kuna gani ko kuma baki da kote kuna gani yanzu za mu sa baki kaɗan daga cikin foton namu kuna gani shi kuma wannan menene amfanin shi misali idan foton naku bai ita ba fuska bata kwanta ba kuna gani kamar hakan ga kenan idan muka danna shi kamar haka ya buɗe muna can sama za mu taɓa natte dan ƙara shi kaɗan zuwa talatin ashirin hakan gari ko ashirin da bet sai mu ƙasa inda an ka samu shi ma hallo za mu tare shi kamar hakan ga shi ma talatin dai misali shi kuma rodi degree kuna gani yanzu da mun sha hakan kuna gani fata za ta kwanta kun gani diba ga ainihin hoton yadda yake lagu yadda koma ok yanzu hoton namu mun kari da shi kun gani ok yanzu idan muka gama hakan ga zamu danna wannan abun abun a eh, logo na abin partage kamar hakan ga sai mu yi export kun gan shi nan kawai haka zamu yi sai mu danna wannan gurin ok hoton namu ya gama ok merci beaucoup mutanen mu na gode insha Allah ina dai ƙara tuna muku wanda bai subscribe ba ya samu idan na mana subscribe idan na mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun saka sabon bidiyo zai same shi kuwa ok